amma ba yan uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu a yau maricin laraba sha biyu ga watan ramadan shekara 1435 wanda ya zo daidai da tara ga watan julai na shekara ta 2014 mun kwana a cikin suratu tauba a ƙarshe ƙarshenta a kan ayata 116 za mu tashi zuwa 117 zuwa ƙarshen sura idan allah ya nufa laƙad taballahu ala nabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار للي تبس ألا يأتوبا النبي صلى kuma ya yi tuba ga muhajirai da ansarai idan ka ji maganan tuba sai a ce akwai maganan zunubi idan ko maganan zunubi ne to anan ya fi ƙarfi ga na wal ansar su da suke ba ma'asumai ba amma saboda a daɗaɗa rayuwarsu sai aka ce a daɗaɗa zukatansu sai aka ce annabi ne aka fara wa tuba gabaninsu don haka da shi da su duk anan sun yi tarayya cikin samun wannan martaba ta tuba daga wurin Allah Allah ya ce muhajirai da ansarai me yasa Allah ya yi tuba gare su tare da annabinsa allazina taba'uhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi annabi a lokacin tsanani shine yakin da muka yi ta magana a kansa a cikin wannan sura yakin tabuk wanda mun ce ba a yi gumuzu ba amma an ci wuya an sha wahala fitar ita kanta tana nuna imani mu lura tun farkon surar na Allah yake magana yakin har yanzu bai gama ba muna aya ta 117 saboda me saboda muhimmancinta ba yakin ne muradi ba zukatan da suka yi ma Allah da'a da manzo suka yadda suka fito shine muradi saboda a lokacin da annabi ya yi kuwar a fito akwai tsananin zafi sannan madina ta cika da inuwa 'ya'yan itace sun nuna lokacin da kowa bai son fita ne sannan manzo Allah ya yi gangami na gama gari wanda ya haɗa mutanen birni da na ƙauye aka yi taron da duk wanda bai zo ba zai yi zai zaci cewa ba za a gane ba saboda ko a yau aka ce an tara mutum dubu ko dubu biyu ko dubu uku idan ba fitacce kake cikin 'yan sahun gaba ba in ba ka zo ba kana ganin ba a gane ka to balai a ce an kai dubu goma sha balai a ce an wuce dubu sittin to kaga taro ne wanda duk wanda bai zo ba gani yake yi babu matsala ba za a gane ba amma duk da haka sabai suka yi ma Allah da'a suka tafi Allah ce fi sa'atil usra a lokacin tsanani lokacin wahala lokacin da zaman gida yake da daɗi min ba'di ma kada zai ku qulubu fariqin minhum bayan da yake tsirka kaɗan shi ya samu sa'a wasu daga cikinsu wato ya karkatar da zukatan wani ɓangare daga cikinsu fariƙin minhum Allah bai ce dukansu ba haka wasu daga cikinsu lalle sun yi niyyar ba za su je ba amma daga baya suka rinjaye zukatansu shi kam abu sama sai ya kulla sai ya warware sai ya kulla sai ya warware karshe dai ce kai wallahi ko ban zo ba annabi bai ganewa sai da aka kwana goma da tafiya sai zuciyar imanin ta kaɗa masa ya kwanta ya kasa bacci ya ce wani hali annabi yake ciki yanzu ina labarin abubakar siddiq ina labarin khalid ibn walid ina wani ina wani ina wani ya rinka tunaninsu ya ce wani hali suke ciki yanzu ya ce lalle ban yi ma kaina adalci ba in zauna ina shan inwa su ku suna can suna shan wahala a haka ya zabura ya ci musu ana cikin wani zango aka hangi duhun mutum yana zuwa daga nesa mutane suka ce lalle ga wani ce ya taso muna manzo Allah ce kun aba khaisama ina fatar abu khaisama ne fa kana aba khaisama ko dai iso sai aka ga abu khaisama ne manzo Allah ce tun da ban ganka ba na san lalle cin mana za ka yi wato ba irin mutanen da za su zauna a ce manzo Allah na can yana wahala suna zaune gida suna jin daɗi bane nan zaka gane shedan kowa yana iya samun sa'a in dai irin wannan mutumin da annabi ya yi masa irin wannan shaida shedan ya sa sa'a sa kwana goma yana zaune gida ana wurin jihadi tare da manzo Allah to kaga shi shedan yana iya samun sa'a kuma matukar kai ba masumi bane to inda bambancin yake shedan zai ci nasara akan mumini zuwa wani lokaci sai yayi tuba tuban da zai samu lada da daraja da matsayi na wanda shaidan ma bai gwada shi ba saboda yanzu ya yi kokawa da shi ya kada shi shi ko fasiki shi ko fajiri kangararre shaidan zai iya samun sa a sata har abada zai shigar da shi a cikin barci ba zai farka ba sai cikin kabari sadda ko da zai motsa mai zai gani zai ga munkar da nakiri a gabansa zai daga yana son ya fita alali yan uwansa sun sa duwatsu da itace da kara da ƙasa da laka da ramno da haki da mi da mi an taushe shi bai iya fita nadama na amfani a wannan lokaci saboda haka ko da an ce shi na iya samun sa'a mumini mumini bai bari shi ɗaya ci gaba da jansa har sai ya mutu a'a mumini gaggawa yake tuba su ne waɗanda abin nan Eh, abin nan Allah ta'ala ya ce wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim da yayi zunubi da ya tuba to wannan ko ya maimaita shi sau nawa ne yana nan matsayinsa na mumini amma dai abin da ake fata duk lokacin da za ka yi tuba ka yi tsakaninka da Allah da niyyar bari in ya sake rinjaya ka ka sake ka da shi in ya sake rinjaya ka ka sake ka da shi wani lokaci shedan sharansa shine in yayi maka ɗaya yayi maka biyu maka uku sai ya gwada maka ta to ka gansu fa wasa ne kake da tuba gara ma ka haƙura ka san baka tuba din ba kada Allah ya ɗauke ka mai wasa munafiki ƙarya yake yi duk sanda ka tuba da kyakkyawan niyya Allah ya karba ko da karo na saba'in ne Allah ta'ala ce sun mata ba alaihim sannan Allah ya yi tuba akan mummunai gaba ɗaya innahu bihim ra'ufur rahim hakika Allah mai cikakken jinƙai ne gare su mai cikakkiyar rahama ne a gare su shi yasa ya ba su wannan matsayi wanda shi ne babba wa ala salasati alladhina khulifu kuma Allah ya yi tuba akan mutane uku nan da aka ja masu da baya kaga hikimar ubangiji su uku ne ba su je ba muraratu ibn rabi' da hilal ibn umayya da ka'ab ibn malik su biyun matasa ne gudan dattijo ne ko kuma su biyun dattijawa ne ka'ab shi ne matashi a cikinsu daga baya suka yi nadama amma ko da suka yi nadama har an dawo da haka suka yanke shawara kowannensu ya ce to yanzu idan maza Allah ya tambaye ni me zan ce masa in sun kulla wannan su kwance su kulla wannan ƙarshe kowane su ya matsaya cato ni kan wala yadda munafikai suka yi da haka ka abubu da malik ya zo gaban manzon Allah ya zauna manzo Allah ya kalle shi ce fa tabassama tabassumul tabassumul mughdab yayi murmushi irin murmushin nan na wanda a cike da kushi yace ka abu me ya same ka ya akai ba mu gane ka ba yace to manzo Allah gaban kowa ni zamna wallahi na iya baki na kuma na san yadda zan yi in faɗa ma magana da za ka yarda da ni matsala guda ita ce in ka yarda da ni Allah ya saukan maka da wata aya wadda ya nuna ya fushi da ni to na shiga uku yanzu Allah ba zan faɗa maka ƙarya ba wallahi ban taɓa isassan lafiya irin wannan lokaci ba ban taɓa zama cikin wadata irin wannan lokaci ba ya ce kai manzo Allah ina tabbata maka ban taɓa ina da abin hawa biyu ba sai wannan karo so gaskiyar magana ba ni da kowane irin uzuri ya kada haka lamari ya kama don haka ina neman gafara Allah ina neman yafiya daga manzon Allah zala kiɗa kai ya ce to wannan kan ya faɗi gaskiya ya ce to tashi ka tafiyar ka sai Allah ya yi hukunci game da kai mutane suka bi ka abu suka yi ta zargin sa ya za ka yi haka ga mutane suna zuwa suna cewa muna da uzuri manzo Allah ya ce ku je Allah ya gafarta mu a wannan addu'a da annabi ke ta ishe ka shi ko ya san wallahi ta ishe shi ba in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfir Allah lahum ya san ba za ta ishe shi ba saboda me saboda an gina ta ne bisa ilimin dan adam shi ko ubangiji bai gini bisa ilimin dan adam yabniha ala al-ilm al-ilahi as-sabiq lil-zaman was-sabiq lil-hadath kafin kai Allah ya san zaka yi don haka ilimin ubangiji magabaci ilimi ne ba irin ilimi ne na mutane yan adam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ana hayaniya bayan gidansa sai ya fito me ya faru aka ce kaza kaza to sai shaki kamshi akwai rashin gaskiya cikin jawabin sai ce to ku sani fa ni dan adam ne ina hukunci ne gwargwadon abin da na ji ko na gani ko an ka faɗa bi. duk wanda ya yadda ni yanke masa hukunci ne ba shi wani alhakin wani dan uwansa to ya sani wallahi yankin wuta ne nake kira ina ba shi. in yana so ya karba in yana so ya bari kaga shi kenan ilmin annabi sallallahu alaihi wasallam ilmi ne irin nawa irin na yan adam abin da ya gani shi ya sani abin da ya jiya shi ya sani in ka faɗa bai zai iya yarda shi yasa ya kwana hamsin cikin damuwa game da kazafin da an kai ma iyalinsa bai san gaskiyar magana ba sai da qur'ani ya sauka ya wanke ta kuma a wannan lokaci ya daina magana da ita gaba daya akwai lokacin da ya kira ta ya zaunar da ita yace in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah wannan abin da ake faɗi in gaskiya ne abin da ke baki shara Aisha ki tuba zuwa ga Allah ya fi miki alheri in ko ta kike to lalle Allah zai barantar da ki ta ce sai na ji wani irin ciwo daman zazzabi ya kama ta ta ce sai wani irin ciwo ya sake lullube na rasa abin da ke min daɗi kowa duniya haushi yake bani sai na ce ma uwata ba shi an samu na ta ce wallahi ban san abin da zan ce masa ba gidansu ya isko ta ta ce ma babanta sai da na abubakar ba shi an sa ya ce wallahi ban san abin da zan ce manzon Allah su a zuciyarsu sun yi amanna ɗiyarsu ba ta yi wannan laifin ba amma suna da hujja tunda ba su gani ba ya za su yi bayan labari duk ya game gari to da Allah ya saukar da ayoyi manzo Allah ya yi farin ciki ya zo ya zauna ya inna alhamdulillah ya karanta mata waɗannan ayoyi ta ce to ni dai wallahi ban gode maka Allah nake gode ma <laughs> Allah nan da ya saukar da baranta ta shi nake gode ma matarsa ce in ba ita bace ta isa ta faɗi wannan magana amma saboda Allah ta yi ƙarya <laughs> eh, inda ma ya mata yadda iyayenta suka ɗanyi mata suka tausaya mata da sauransu ko ba haka ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tuba akan waɗannan mutane guda uku amma bai ce allazina takallafu ba bai ce waɗanda suka ƙi zuwa yaƙi ba sai ce allazina khullifu bai faɗi laifin nasu ba sai faɗi hukubar da aka yi musu takhallafu عن القتال فخلفوا عن الكلام وعن الخلطة وعن المعاملة خلفوا عن الكلام أن هنا أي مسو مغانا أن هنا أي قوة إنه هل أدسو in ya zo kasuwa an yadda ya saye amma sai dai a nuna mai kuɗi amma ba a magana da shi nawa sai a yi mai haka bakwai ya ɗauko ya bada goma a ɗauko canji a miƙa mai a kau da kai matarsa an yadda ta kawo masa abinci amma ba a yadda ta ce mashi ɗanɗana ka je ya yi gishiri ya ji akwai yawa ba to haka suka zauna kwana hamsin sai Allah ta'ala ya faɗi ukubar da aka yi masu da ya sassauta masu cewa babu shakka sun yi laifin amma an masu ukubar da ta isa Allah ce hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat har sai da ƙasa ta masu kunci duk yawan fadinta wato Allah ta'ala yana suranta mana irin alhalatun nafsiyya psychological circumstance da suka fada a cikinsa a wannan lokaci duk yawan birnin madina kowane su gane yake ya koma kamar karama bukka don ba inda zai na ba inda zai lela ba inda zai ji daɗi ba wanda yake magana da shi ya ji sanyi saboda daga ɗakinsa sai ɗakinsa duk duniya sai ta koma masa yan karama baqat alaihim al bima rahubat duk fadin da ƙasa take da shi sai ga ta taka musu kunci ashe in kana cikin halin damuwa baka ganin yawan duniya baka jin iska da ake shaka zaka ga mutum a cikin ac ko iska yana kadawa amma yana gumi saboda mi saboda shi wannan iskan bai tasiri gare shi saboda halin da zuciyarsa take ciki ashe ni'ima daga ina take farawa daga zuciya take farawa sannan ta bayyana ga jiki shi yasa bahaushe ke cewa labarin zuciya a tabbai fuska kaga lokacin da ka'ab ya zo gurin manzo Allah ya ce fa tabassama tabassumal mughdab manzon Allah yayi murmushi irin murmushin wanda a cike da fushi Allah ya ce wa ala salasati alladhina khuliqu yanzu kuma an yi tuba akan waɗannan da aka hana yi musu magana hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat har sai da ƙasa ta musu kunci duk da yawan fadinta wa daqat su ma sai da suka takura musu suka da suna kyamatar kansu ashe wani lokaci in kai laifi kai kanka zaka kyamaci kanka banda kyamar da mutane za su yi maka banda kyamar da Allah zai yi maka lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum iz tud'auna ila al-iman fatakfurun wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayh suka hakikance ba su da malaba ta gudu daga azabar Allah sai fa in wurin Allah sun ka koma ka ji fiqhun mumini mumini idan ya ji tsoron Allah to ina yake yi sai shi ya wurin Allah duk mahaluki in ka ji tsoron sami za ka yi ka gudu ka bar shi to shi Allah kana gudu ina za kana wajen shi za kana ilaika afirru minka wa aina illa ilaika ya firru minkal zuwa gare ka nake laɓewa in na ji tsoronka ina zanna in na ji tsoro da gare ka in ba ka ba wurin Allah ɗaya zaka je in kana jin tsoronsa shi kenan sai ka samu aminci amma shi dan adam matsala in ka zo sai ce ka kawo kanka saboda shi ba ra'ufin rahimin bane <laughs> ko ba haka ba shi mugu ne maketaci to Allah ta'ala ya ce rayukansu ma suka musu kunci wa zannu Allah malja'a min Allah illa ilai suka tabbatar zanna anan fi ghairi babiha zanna ta zo bi ma'ana tayaqqana wa tayaqqanu annahu la malja'a lahum min Allah raja'u, wa tabu, wa وتابوا wa وفوضوا amrahum ilai, ba su da wata maɓuya in ban da wurin Allah sai suka koma ga Allah da haka su sun yi manzon Allah gaskiya ba su yi ƙarya ba sun fitar da imaninsu ba su yi munafurci ba kuma daman bai za su zama munafikai saboda me saboda sun yi yaƙin da munafiki bai yi shi ba shine badar Allah ce sun mata ba alaihim sannan sai Allah ya shar'anta musu tuba liya tubo domin su daga hannu su ce to yanzu Allah mun tuba ɗazu Allah bai ce ta ba alaihim laitu ba ɗazu waɗanda suka je jihadi abinda Allah ce sun mata ba alayhim? innahu bihim raufur rahim nan kuma sun mata ba alaihim liyatubu nan kai tsaye officially an ba su certificate na tuba yanzu ko an ba su an ba su application form su cika su kawo sannan a sa hannu a yi musu approval na tuba taba alaihim liyatubu ya shar'anta musu tuba don su zo su yi tuba kaga kenan ko yanzu suna bukatar su ce to Allah mun tuba idan sun ce haka inna Allah huwa tawwabur rahim lalle hakika Allah <coughs> mai yawan tuba ne <coughs> mai karɓar tuba ne <coughs> mai gafara ne mai rahama ne da kai kenan Allah ta'ala falala ta farko da yayi yi mummunai shine shar'anta tuban da yayi sannan ta biyu ba su ikon yin tuba da yanzu Allah ya yadda mai tuba ko bai yadda ba Allah ya shar'anta ba duk duniya mu tuba kuma ya gayyace mu zuwa ga tuba ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun amma nawa ne cikin mu suke tuba ashe a shar'anta muna yin tuban rahama ce kuma tuba a araha banu isra'ila an shar'anta musu tuba amma menene tuban su faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum kun tuba suka ce mun tuba kace to ku duk ku kashe kawunan shi tuban da za ku yi akwai akwai sauki ko akwai wahala mu menene tuban ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ni mai zunubi ne Allah babu mai yafe mai in ba kai ba Allah na yi ikirari na san na yi laifi Allah idan baka yafe min ba na shiga uku ubangiji ka yi rahama ka gare ni ubangiji ka saukar da tuban ka gare ni ubangiji ka yafe min ubangiji ne maka alkawari iya iko na ba zan sake ba shi kenan ka gama tuba in dai daga zuci ne ba kalba fatan baki ba ne ba tuban takarin makka ba in uwana mutanen makka hausa su yi hakuri suna da masu yawan zunubi da laifi masu tubar alhamis in ka jira alhamis za ga dawafi ya cika mata karuwai barayi 'yan fashi 'yan daudu wayar alamis ake zuwa a yi tuba juma'a da safe a koma dora mana ya tuban mu zuru ne to abinda ake so ka yi tuba har a zuci kana da niyyar baka karawa in ya so daga baya in shi ɗaya koma samun sa'akka kai ka ka koma ɗaga shi sama sannan ka nani ka sake kada shi to bayan wannan sai Allah ta'ala ba su wata martaba babba mi Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Allah ya ce banda ya yi tuba gare su su mutanen nan uku yanzu ya umarci duk duniyar musulunci gaba ɗaya cewa a yi koyi da su ya ayyu hallazi na amanu taƙullah ya da suka yi imani na yau da na gobe da na jibi har zuwa tashin alkiyama ittaqullah ku ji tsoron Allah wa noma a sadiqin ku zamo tare da mutanen nan uku masu gaskiya duk inda masu gaskiya suke kuma ku zamo tare da su ku yi aiki irin nasu yanzu gaskiya su ta amfane su saboda ga ƙur'ani ana karantawa a duk duniya a kowane sakan guda sai an karanta wannan aya da Allah ta'ala umarni cewa yi koyi da su saboda sun zama masu gaskiya ba su zama munafukai ba wannan ya nuna cikin halayen mumini babu abin da ya kai ga gaskiya kuma duk halin da mumini ya shiga to ita ƙarya ya kamata ya kauce mata Allah ya ji kan Sayyid kutub ga bindiga za a kashe shi an yanke masa hukuncin kisa a ƙasar Masar amma aka zo mashi da wata takarda aka ce ya sa hannu gare ta za a ɗauke masa hukuncin kisa ya duba abinda a cikin takardar nan shi bai shafe shi ba amma ya shafi wasu yan uwansa musulmi waɗanda ake so ya musu kazafi ya masu sharri ya sa hannu cewa eh lalle yana da masaniya ca sun tara makamai za su yi ta'addanci shi idan ya sa hannu ga wannan takarda shi kenan za a sake shi aka yi aka yi ce bai sa hannu sai aka turo masa kanwarsa ta zo ta ce sai ka ceci rayuwarka ka ceci rayuwar iyalinka sai ce in ceci rayuwa ta in kaɗa waɗannan cikin halaka ta ce amma ai ko ka sa hannu ai dole sai an je kotu sai an biɗi ƙarin shaidu sai an yi wannan sai an ce dakata shin wannan abin da zan sa hannu gaskiya ne ko ƙarya ta ce ƙarya ne ce wannan hannu ba zai taɓa signature akan ƙarya ba lahira ko in ban ta yau ba zan ta yi gobe da haka aka kashe shi Allah ya masa gafara ma kana li ahlil madinati ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ما كان لأهل المدينة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا يوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو عملا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزي ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون sannan sai Allah ta'ala ya biyo da gargaɗi da faɗakarwa don gaba ga waɗannan mutane uku da ma waɗanda ba su da uzuri ɗin kuma sun yi ƙarya kuma Allah ta'ala yana kiransu zuwa ga tuba Allah ce ma kana li ahlil madinati ba abin da ya kamata bane ga mutanen birnin Madina wa man hawlahum da wayanda ake waye da su min al-a'rabi na mutanen karkara an yatakhallafu an rasulillah su koma baya daga manzon Allah lokacin da manzon Allah ya fita kamata ya su fita tare da shi wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi <clears throat> bai kamata su yi kwaɗayin rayukansu ba su kyale sa rayuwa a lokacin da manzo Allah ya sadaukar da rayuwarsa kamata ya su sadaukar da tasu wajen kariyarsa zalika bi annahum la yusibahum zama'un abin da yasa bai kamata su ki zuwa tare da annabi ba saboda matsala ba za ta cin masu ba ta kishirwa wala nasabun haka nan wahala wala makhmasatun haka nan yunwa idan ta cin masu fi sabilillah kamar yadda ta cimma mutanen tabuka har ta kai ma ana raba dabino kwara guda ma mutum uku kuma sai gobe a sake ba su kwara guda saboda babu abinci Allah ya ce duk irin wannan ba zai cin masu ba wala ya ta'una mauti an ya kuffar ba za su taka wani bagire wanda takawarsu a wannan wuri yake fusatar da kafirai ba wala ya naluna min aduwin nailan ba za su ci wata nasara akan makiyansu ba duk waɗannan abubuwa ba za su faru ba illa kutiba lahum bihi amalun salih sai an rubuta masu ladar kyakkyawan aiki a cikin littafin aikinsu inna allaha la yudhi'u ajra muhsinin hakika Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa ina kira ga duk wani dan shi'a a sakkwato a Najeriya a duniya to Allah ya tsaya ya karanci wannan aya inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Allah ta'ala yana yabon dukkan mummunai su sama da dubu sittin ga wasu ruwayoyi sama da dubu ɗari ga wasu ruwayoyi sama da dubu ɗari da ashirin da suka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana yabo su duk wannan abin da suka yi ladar sunanan ku ba zai taba tozarta musu ita ba in ka dawo kace bayan cika manzo Allah akan wani bawan Allah mutum guda kuma abokinsu dan uwansu su kanin manzonsu a ce ka ce kashi duk sun yi radda sun bar addini to ka kare ta wannan magana ta Allah Allah bai taba tozarta ladar masu kyautatawa don haka duk wanda ya kyautata sai ya ga kyautata faman amal mithqala dharratin khairan yara kuma man amal mithqala dharratin sharran yara wanda ya ce to kafiri ya za a yi da shi sai mu ce anan duniya sai a bashi ladas shi yasa ba ka taɓa yin aikin kwarai sai ka ga sakamakon aikin kwarai in mumini kake ka gani a duniya ka gani a lahira in ko kafiri ne fa shikenan sai ya gani a duniya amma a lahira amma lahu fil akhirati min nasib lahira bai da rabo saboda bai buɗe fayil a lahira ba mm. Allah ce wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan mummunai ba za su yi wata sadaka ba ‘yan ƙarama ce ko babba wala ya ƙaruna wadiyan ba za su tsallaka wani rafi ba a wurin yaƙi saboda Allah illa ku lahum sai an rubuta musu ma'ana dai kowace zambiya daga cikin zambiyoyin da suke yi zuwa jihadi da dawowa rubutattu ne a gurin Allah ba abin da Allah ya manta liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun Allah yana son ne ya saka masu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa to da Allah ta'ala ya saukar da wannan aya sai aka wayi gari kowa da kowa sun zuwa yaƙi yake gaba ɗaya birni zai koma wayan kowa ya tafi yaƙi saboda mi saboda caji da aka yi ma baturan zukatan waɗannan bayan Allah don haka sai Allah ta'ala ya saukar da aya mai bi mata me Allah ya ce وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله يتي وما كان المؤمنون لينفروا كافة bai kamata ga mumine duk su fito gaba ɗaya kaga yanzu har sun karɓa kiran suna son kowa da kowa ya tafi sai da Allah ya sassauta tukuna ku Kusara falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifa da dai kowace kabila kowane gida kowane yanki kowace ƙungiya ta fitar da wani bangare daga cikinta su je jihadi wani bangare kuma su tsaya su yi karatu liyatafaqahu fid din da kowace ƙabila. ta ware wasu waɗanda za su zauna tare da manzo Allah su yi karatu sannan a tura sauran cikin ayarin jihadi da zai tafi saboda addini ba yaƙi ne kawai ba addini babban jigonsa shine ilimi akan ilimi ake gina komai su Allah na maganar jihadi ce ka a tafi gaba ɗaya ba bar masu neman ilimi ba dole ne ya zamo akwai masu bada karatu dole ne zai kuma akwai masu ɗaukar karatu domin da nan ne za a san mashiga da mafitar jihadi wal yunziru qaumahum idza rajau ilaihim domin idan suka dawo ma mutanen su basu gargaɗi. kenan wa ya kamata ya gargadi allazina tafaqahu fid din masu ilimi su ya kamata su yi wa'azi in ka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ballighu anni walau aya sai mu ce eh walau ayatan tafaqqahta fiha ko da aya guda ce in dai kana da cikakken zurfin iliminta ba kawai duk yadda kaga dama ka yayo ayoyi ka yayo hadisai ka ɗauko riyadu salihin wani ma ya ɗauko yana karantawa bai ma sai da ya ce babu zakar babu zikir ba wa zakara fa inna zakara tanfa'ul mu'minu kace da Allah dakata dakata dakata dakata gafarta malam ba haka ake wa'azi ba ba haka ake karantar da mutane ba to kaga karamin sani hukumi ne wai dan abin da ka sani wai shikenan ka zan malam sai ka dinga karatu kamar yadda Muhammad al-Ghazali na Masar yake cewa yace na na san wasu mutane da cikin kwana hudu suke suke zama malamai ran talata suke zuwa makaranta ranar laraba su zauna su yi harda ran alhamis su ɗauki lasifika su rata ya ga wuya suna wazi cikin gari ran jim'a su fara hawan bari suna zagin mutane su ce kowa bai iya ba idan kana son ka zan mai wa'azi to fara gurfanawa gaban malamai kai karatu idan ka fara wa'azi to yi ƙoƙari ka ba ilimi dinki goma na abin da kake ba wa karantarwa ko wa'azi ma'ana a sati idan kana fita sau biyu wurin karatu to ka tabbata kwanukan nan biyar ka kasa su biyu kullum ka je makaranta sau biyu kana zuwa makaranta kai sau goma in ba haka ba to sai ka fada cikin tarkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah azza wa jalla la yaqbadu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbadu al-ilma biqabd al-ulama hatta idha lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu Allah bai dauke ilimi daga zukata kowa Allah ya ba ilimi ya bashi duk abin da Allah ya baka duniya na ya amshi amma banda ilimi Allah bai an shi ilimi ya baka shi komi tsufan malami malantatta na. nan ko da ya kai bai iya magana ilimin da yana nan to amma idan Allah zai ɗauke ilimi to sai kashe malamai in aka waye gari babu malami sai mutane su mai da waɗanda ba malamai ba 'ya'yan malam sai su zama malamai sai a rinka tambaye su sai su rinka fatawa ba da ilimi ba sai su ɓace su ɓatar da mutane don haka yi ƙoƙari idan kana son ka zama malami mai karantarwa ko ka zama mai wa'azi da faɗakarwa aƙalla usul na ilimi ka san su usul na ilimi su ne lugha ta larabci ka koye ta sannan aƙida ka fahimce ta sannan ilimin hadisi sannan na ƙur'ani sannan tafsirin ina nufin tafsirin alƙur'ani sannan alfiq shine alhalal wal haram kana daɗa tafiya kana koyon usul kana daɗa tafiya kana koyon ƙawa'id kana daɗa tafiya kana sanin dawabit a haka a haka har ka zamo faƙihi ka zamo malami ka zamo ka san usul ka san furo amma a lokacin da kake tafiya ka rinka tafiya da taka tsantsan da hattara in an tabbe ka abin da baka sani ba ka ce Allahu a'lam in an cimma abin da kana da masaniya amma kana shakka ka ce zan bincika nan cimma abin da ka sani ka faɗa kuma ka mai da ilimi wurin Allah ka ce Allah shi ne mafi sani to Allah ka samu dace Allah ta'ala ya ce falaula fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din ina ma dai da kowace kowace kungiya daga cikinsu ko kowace kabila daga cikinsu za ta fidda wani bangare nata don ya je ya yi karatu ya san addini wal yunziru qawm idza rajau ilaihim domin su yi gargadi ga mutane su suka da musu la'allahum hazarun ko da za su zamo masu sauna masu tsoron Allah ya yi wallazina amanu يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن إن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار umarni ya zo yanzu daga Allah tare da kira ga mummunai ya ku waɗanda suka imani qatilul ladhina yalulakum min al-kuffar ku yaƙi waɗanda a kusa gare ku na kafirai saboda me saboda suna yaƙar musulunci saboda me saboda sun zamo ƙashin dutsen bakin tolo ga yaɗuwar addini Allah ce wal yaji yajidu fikum ghilza su samu kausasawa daga wurinku saboda sun kausasa ma Allah da manzo sun kausasa ma muminai sun taushi tafarkin Allah sun hana yadu wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu takawa masu tsoron Allah duk waɗanda ke tsoron Allah to Allah ta'ala yana nan tare da su duk lokacin da maslaha ita ce mu yaƙi Allah zai ce mu yaƙin sannan maslaha ita ce mu kama hannu Allah zai ce mu kama hannu su wane ne za su faɗi sanda za a yaƙi da sanda za a kama hannu annabawan Allah da kuma magadan annabawa su ne malamai wa idza unzilat surat wa idza ma unzilat surat wa idza ma unzilat surat faminhum man yaqul فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم أولا يرون أن إنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون الله يتي وإذا ما أنزلت سورة إذا هر أكس وكد وتسورة ما أنا إتما لمن لغة كتيمة زائدة إمام القرطبي هنيم ودتيما أبو بوان لكتكين قرآني زائد يتي سيمو كراسو سلا wato ita ce wadda in ka ɗauke ta ma ba za ta canza ba wa idza unzilat suratun sai ka ce wa idza ma unzilat suratun fa hiya silatun li tawkidil kalam wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura ta alqur'ani musamman wadda ke cewa a tafi yaƙi fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhi imana cikin munafukai akwai wanda ke kallon junan su ce yanzu ku wannan ayar wane ne ta ƙara mai imani a cikin wato sai an zo wurin manzon Allah an zauna an karanta ayoyi sai su dawo gefe suna faɗi to kai yanzu zaman nan da aka yi wai yanzu ka karu da shi fa amma alladhina amanu fa zadatum imana su kan waɗanda suka yi imani wannan ayoyi imani suke ƙara masu wa hum yastabshirun su suna murna suna farin ciki Allah ya ce su je su yaƙi maƙiyan Allah su samu lada wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma waɗanda ke da ciwuruta cikin zukatansu ciwon munafurci ciwo ne babba idan ba a yi maganinsa ba ruɓe hanta da ƙoda da hanji da kayan ciki yake yi fazadatum rijsan ila rijsihim su kan ayoyin ƙara musu ƙazanta bisa ƙazantarsu suke yi saboda duk lokacin da aka faɗa ba za su ƙara shakka game da shi su ƙara nazari su ƙara kokwanto daga ƙarshe sai su zamo kafirai wa matu wahum kafirun sai su mutu suna kafirai Allah ya ce awala ya rauna annahum nuna fi kulli amin shi wai basu gani ba ne kowace shekara sai an gwada su kowace shekara sai an jarabce su kowace shekara sai an sauka musu da fitina marratan au marratin sau ɗaya ko sau biyu sun ya tubuna sannan wannan bai sa su tuba wala hum yadhakkarun wannan bai sa su wasu idan wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya ta gwada ƙarfi ta zo ta wargaza ƙasar musulunci ƙasar musulmi ta pakistan ta ita ta afghanistan ta koma zuwa ta warga wata ƙasa ta musulmi ita ce iraki ta koma zuwa ta warga wata ƙasar musulmi ita ce libya ta koma zuwa ta hargitsa wata ƙasa ita ce syria tana nan wata ƙasa tana hargitsa ta ita ce masar shin su ba su kallon wata shekara guguwa wata shekara ambaliya wata shekara mutuwa wata shekara bala'i wata shekara fitina me yasa ba su wasuwa me yasa ba su komawa ga Allah su ba su gani idan sun rinjaye ku ku mutane ba su iya rinjayar ubangiji sai ka ji ambaliya guda kata wannan sunanta katirina wannan sunanta kaza wannan sunanta kaza sai ka ji guda ta tafi da gidaje dubu shida ta halaka mutum dubu takwas ta tafi da dukiya dala biliyan ashirin daidai abinda suke musulmi a kasashensu su kuma sai Allah ya sauko musu da wannan bala'i sau ɗaya ko sau biyu a kowace shekara sun bala ya tubo na Allah mai zakaru duk da haka ba su tuba ba su faɗaka ba su wa'azuwa wa idza ma unzilat suratun وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون الله يتي وإذا ما أنزلت سورة duk lokacin da aka saukar da wata sura ta alƙur'ani musamman wadda ke umarninsu da jihadi na zara ba'aduhum ila ba'adin sai munafikai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan suna ƙyalla majunansu idan suna zunɗe hal min ahad in sun fita sai shin akwai mai ganin ku kaji matsorata ba su iya fitowa fili su bayyana aƙidarsu ba su iya fitowa fili su bayyana ra'ayinsu sai sun duba gabas da babu kowa sannan su faɗi abin da suke so sun man sarrafu sannan su juya su ba da baya sarrafa Allah qulubahum Allah ya ji yadda zukatansu wannan ko dai addu'a ce kamar yadda zaka ce qatalahumullah ko kuma in mu'mini ka ce rahimakallah kaga ka zo da siga ta mazi kamar ka ce rahimaka ya ji kanka wai kana suka ce Allah ya ji kanka ghafarallahu lak Allah ya gafarta maka ko ba haka ba to yana ya zama addu'a ce tunda sun ba da bai Allah ya juyar da zukatansu ko kuma labari ne Allah yake bayarwa sarafa Allah qulubahum Allah ya riga ya juyar da zukatansu bi annahum qaumun la yafqahun saboda su mutane ne da ba su da fiqihu ku zama nake can fiqihu basira fahimta ganewa inda suna da fiqihu to ai bai kamata a ce Allah zai yi umarni su yi jayya ba bai kamata a ce manzon Allah zai ba da umarni ya ce a fito yaƙi sannan su zama suna da wani ɗari a cikin zukatansu ba yasa Allah ya ce qaumun la yafqahun mutane ne da ba su da fahimta ba su da ganewa ashe duk duniya wa yafi kowa fahimta musulmi wa yafi kowa ganewa wa yafi kowa basira musulmi saboda me saboda shi ya san Allah shi ya san dokokin Allah shi ya san manzon Allah لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر waɗannan ayoyi aya ta 128 zuwa ta 129 su ne cikon wannan sura ta tauba kuma tsiri kaɗan da an rasa su inda ana rasa wasu ayoyi saboda lokacin da aka tattara alkur'ani zamanin khalifancin abubakar radiyallahu ta'ala an kwamitin da aka nada su yi wannan aiki mahardatan alkur'ani cikinsu akwai ubayy ibn ka'ab ƙur'ani ne masanansa sun san ƙur'ani gaba ɗaya, amma suka sharɗanta ma kansu babu ayar da za su yi compiling da su shigar da ita cikin littafi sai wani ya kawo musu ita rubuce da gaban manzo Allah aka rubuta ta saboda tsoron ya zan an karanta ta amma an shafe ta shi yasa manzo Allah bai yi umarni da a rubuta ta don haka aka haka aka rinka zuwa gidan wane a samu idza jaa nasrullahi gidan wane a samu alamtar kaifa wani gidansa gaba daya a samu bakara wani a samu aya 20 cikin ali imrana haka suka rinka tattarawa suka rinka tattarawa suka rinka bibiyar labarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ayoyin saboda me saboda in kuka lura ba a jere suka sauka ba sura ɗaya zaka tarar da tsakanin wata aya da wata aya akwai shekara goma sha biyar wata sura ma a makka ta fara sauka amma sai ƙarshen rayuwar manzon Allah a madina sannan aka kammala ta wata sura ta sauka fiye da sau ɗaya to sai suka diba manzon Allah yakan ce wannan aya a sata anan wannan aya a sata anan suka ce kuma ba za su wadatu da su same ta wurin mutum guda ba sai an same ta wurin mutum biyu ko kuma an same ta a takarda da shaidar mutum biyu cewa lallai gaban manzon Allah aka rubuta wannan a lokacin ba babu takarda muna ta takarda ne saboda ita muka saba da ita me ke akwai eh fata ce ake jemewa ayi alƙalami da tawada a jikinta ake rubutawa kuna ji ana cewa an aika wasikar manzon Allah zauri kaza ko fata ce ake samu a gyara sai a rubutu sai a naɗe ta sai a yi envelope irin na wannan zamani sai a buga hatimi sai a aika a ce daga muhammadu manzon allah zuwa najashi sarkin habasha daga muhammadu manzon allah zuwa azimin rum muqawqis azimin rum daga muhammadu manzon allah zuwa azimul furs wa kenan wane ne azimul furs ne eh, kisra azimul furs sai manzo Allah ya rubuta abin da yake so a aika to haka ayoyin alkurani in su sauka su muawiya su ne marubuta sai a rubuta sai a tattara wani in aka rubuta sai ya samu ya aje gidansa wani kuma bai samu iyaka ya ce wani ya zo wani wanda addashi shi yayi to waɗannan ayoyin guda biyu sai da aka gama tattara alkurani gaba ɗaya aka ce jama'a ba a samu laƙar jakun ba ga su ko ayoyi ne masu muhimmanci ayoyi ne masu matsayi guda biyu sai aka bincika aka bincika aka tallata aka shelanta sai aka samu huzaima ibn sabit yana ɗauke da tashi takarda da waɗannan ayoyin guda biyu je ka zauna to sai aka nemo wa zai yi shaida akan wannan takarda tunda guda ce mutum nawa ake bukata su yi shaida huzaima ya ce lalle lalle ni gaban manzon Allah aka rubuta wannan takarda gabana suka ce to ina shaidunka na biyu ya ce ni ne na biyun a'a ya aka yi haka ya ce a kirawowa ne a kirawowa ne a kirawowa ne ku zauna kun manta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciniki da wani bai hude lokaci ya yi manzon Allah ya biya an sa ajali an sa lokaci an sa kuɗi lokacin manzo Allah ya biya bai hude ya ce ba haka aka yarjejeniya ba manzo Allah ya ce lallai haka aka yi bai hude ya ce ina shaidunka suka ce lallai aka to ku karasa labarin aka yi suka ce abin da aka yi shine kai sai ka ce kai ne shaidun manzon Allah manzo Allah ce to zai ba gaban ka aka yi ciniki nan ba da bi za ka yi shaidu yace da imanin da nayi da kai manzo Allah ce to na mai da shaidun ka shaidun mutum biyu za ka tashi ka bada wuri kuɗin da na baka su ne ina da shaidu to tun da manzo Allah ya mai da shaidun Khuzaima shaidun mutum biyu to ga Khuzaima ya kawo wannan aya shine mutum biyun gaba daya ba <laughs> ba haka ba saboda haka sai suka amince sai aka rubuta ta daman dai ba za a rasa ba saboda me saboda Allah ta'ala ya ce inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz a kuma rasulun min anfusikum Allah ya ce haƙiƙa manzo ya zo maku min anfusikum daga cikin tsatsonku daga jinsinku daga kuɗin Allah bai aiko mala'ika ba da ya aiko mala'ika da bai mutunta ku ba da bai daraja matsayinku ba da kun dawo kuna cewa to abinda mala'ika ya yi yau mu ya za a yi mu yi shi mala'ika baya sha'awar saɓo. baya buƙatar jin daɗi baya kwanci da mata baya son tara kuɗi abinci ma baya ci to Allah ka ce mu azumi mala'ika yana azumi shi baya sahur baya buɗin baki ya za a yi min koyi da mala'ika sai Allah ce to dan uwanku irin ku wanda yadda kuke jin yunwa haka yake ji to ya ya koya muku azumi dan uwanku irin ku wanda yadda kuke so rayukan ku haka kuke so ya zo ya ɗau makami ya shiga gaba ku je tare shi ku yi jihadi shin an daraja ta ko ba daraja ta ba a ƙira'an abdullahi ibn qusayd al-makki cewa laqad ja'akum rasulun min anfasikum Ai min a'azzikum min aghlakum min arfa'ikum darajatan daga cikin mafi darajanku kowa ya san quraish kabila ce mai matsayi a ƙasar yankin larabawa kabila ce da ko fashi da makami ake in ayarinta ya zo dakatawa ake sai sun wuce sannan a ci gaba saboda ana tsoron a taba su don dalili biyu idan ka taba su yau gobe za ka isko su habbakin harami idan ka taɓa su kana tsoron ubangiji musamman bayan da Allah ta'ala ya saukar da a tulfil lokacin da Allah ya tsuntsaye suka fargagi abrahata da shi da rundunarsa ta giwaye su suka gane ashe Allah ma kariyar gari yake yi Allah ya ce to ya aiko muku manzo daga mafi tsadanku mafi daraja mafi matsayi a cikinku duk ƙuraisha sun sacca ba gida kamar na banu hashim duk a cikin banu hashim ba kaman gida irin na abdulmuttalib duk gidan abdulmuttalib ba kaman muhammadun rasulullah so min anfasikum daga cikin mafi darajan ku Allah ya Allah ce azizun alaihi ma anittum ma anan mausula ce alladhi ma anittum alladhi wato abin nan ma da abin da ya zo bayanta mu'awwalun bil masdar azizun alaihi anatukum azizun alaihi shiddatukum azizun alaihi mashaqqatukum azizun alaihi ta'abukum la yuhibbu an tat'abu la yuhibbu ma يشق عليكم يعز عليه أن يراكم مرهقين متعبين من زال الله بايس دؤ بن ذي وهلدكم ashe duk lokacin da kuka ga ya zo da abu mai wahala to maslaha ce a gare ku lokacin da yaron ka bai da lafiya za ka zo da shi gaban likita likita ya ce ba maka sai an masa allura yaro shi kuma bai son allura sai ya aza kuka kai da kanka ne za ka riƙe shi likita ya masa me saboda me saboda ita ce alheri gare shi ashe ko da abin da ba ka so ne idan ya zo daga masoyinka wanda yake kula da maslahar ka ya kamata kai mai hankali kar ka zama kamar karamin yaro ka gano cewa wannan shine alheri gare ka don ko manzo Allah ya ce ku je jihadi ku sadaukar da rayukan ku a kashe to shi fa azizun alaihi ma'anit mutum ne da duk abin da yake wahala da ku baya son sa don haka tun da ya kai ku ga abin da yake wahala gare ku to akwai maslahar ku akwai alkhairin ku a ciki harisun alaikum manzo Allah mai kwaɗayi ne gare ku mai sun alkhairi ya cin maku ne mai sun shirya gare ku ne duk abin da a ashari gare ku yana kyamarsa bilmuminina mu'minina ra'ufun rai shi mai tausayi ne mai jinƙayi ne ga mummunai babu wanda ya kai jinƙayi ga wannan al'umma irin manzonta sai Allah ta'ala ya yanko wasu sifofi nasa guda biyu ya rufa ma manzansa ya tufata shi da su ya ƙawata shi da su ya ce shi mai irin waɗannan tsofin ne in ban manta ba ɗazu kaɗan Allah ta'ala ce sun mata ba alam innahu bihim su wane ne laqad taba 'ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur nan kuma Allah ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ashe waɗannan sifofin na Allah ne ya tsago su ya bawa manzonsa don haka duk wanda ka zama rauf duk wanda ka zama zura fatin baka kai ga manzon Allah duk ka zama rahim ka zu kai ga manzon Allah babu wanda ke jin mu cikin al'umma mu ban mai gidanmu babu wanda ka son mu cikin al'umma mu ban mai gidanmu shi yasa kowane annabi an bashi addu'a guda an ce roƙi abu guda wanda ba za a maida ba kowane annabi ya roƙi abin da yake so an bashi shi manzo Allah da aka faɗa mashi haka ya ce to ubangiji ni roƙona shine wannan addu'ar a bar mani ita ranar alkiyama in yi ceto ba al'ummata da ita don haka zai nemi ceto ba za a kiyama masa ba kuma zai yi ta ceto zai yi ta ceto zai yi ta kandamowa ita kandamowa har sai ya tabbatar da babu wanda ya rage cikin masoyansa a cikin wuta kowa ya shiga aljanna Allah ka samu cikin masoyan manzon fa in tawallau idan sun ba da baya fa qul hasbi Allah ka ce Allah ya ishe ni kaga Allah ta'ala ne ya ce fa in tawallau fa hasbuka Allah idan sun ba da bai Allah ya ishe ka ko ba haka ba a'a shi ake so ya faɗa ya fito fili ya yi shela ya gaya mana ya ce hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safi da marici sai ya faɗi wannan sau bakwai ma hadisin Abu Darda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau bakwai a wuni to waɗannan sun isan masa daga dukkan abin da ya dame shi don haka ya ke yar uwa wadda a cikin damuwa dangane da mijinta ya ke wadda a cikin bakin ciki dangane da ɗanta ya ke wadda a cikin bakin ciki dangane da abokiyar zamanta ya kai namiji wanda a cikin damuwa game da sha'anin kasuwancinsa ya kai namiji wanda matarsa take so ta fanɗare masa ya kai ɗan makaranta mai damuwa game da jarrabawa ya kai ɗan kasuwa mai damuwa game da sha'anin ciniki ya kai ɗan kwangila da bota tallaɗe ya kai almajiri mai sun harda ci ƙur'ani kai duk wanda adda damuwa ka ce hasbi allahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu hu rabbul arshil azim Allah zai yaye maka damuwa Allah zai kuraye maka bakin ciki Allah zai kawo maka sassabci a cikin al'amarinka hasbi Allah ka ce Allah ya ishe ni la ilaha illa hu babu wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa huwa Allah shine ubangijin al'arshi babba wanda shi ne a'azamul makhluqat duk halittun Allah babu abin da ke girman al'arshin ubangiji to Allah ka samu dace Allah ka yi mana rahama Allah ka samu gama lafiya Allah ka rufa asirin mu wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bari cikin minti biyu mu duba wata tambaya daga dukkan alamu wata bayawar Allah ce ta aiko ta ta ce assalamu alaikum mala ina neman ƙarin bayani akan azumin da ake biya ina da shigar ciki shi yasa nace muku mace ce ina da shigar ciki sai na ga kamar alamar jini har na yi sallar a zuhur kuma kamin lokacin ban ƙara sa ba har na haifu ku malam wallahi ban ranka azumin nan ba to malam ya zan yanzu don ko da na haifu ina shayarwa har shekara ta zagayo don allah malam ina neman ƙarin bayani malam kuma azumin shekaran nan da ta wuce da na yi ina shayarwa na yi ashirin da tara aka ce ba a ga wata ba cikin daren na 29 na tashi da rashin lafiyar ciwon nono sai ban yi wannan azumin ba na 30 to malam zan iya hada su guda biyu in yi bayan ramadan kuma an ce wai malam sai na fitar da koyo wassalamu alaikum yar uwa lokacin da jini ya zo baki kina da ciki abin da kika yi shine daidai na tsaye da wannan azumi yanzu kuma azumin da kika sha na talatin baki da lafiya kuma abin da kika yi daidai shine na shan azumi yanzu waɗannan azumin guda biyu duk ana bin su da mai ciki da mai shayarwa da marar lafiya da duk wanda uzurinsa ba na dindindin ba ne abin da awajibinsa ranku kuma idan ya ramka baya ciyarwa amma wanda uzurinsa permanent ne kamar tsoho kwanawar ana tsufa kamar mai wani mummunan ciwo chronic ulcer misali wanda amintaccen likita ya tabbatar masa cewa babu tsammani ya warke to irin waɗannan maimakon ciyarwa su ne maimakon azumi ke sai su yi me sai su ciyar madadin azumin su don haka mata masu ciki idan kun sha za ku ranka mata masu goyo idan bukata ta kama ku sha amma ku ranka marasa lafiya da matafiya in kun bukaci sha ku sha amma ku ranka duka waɗannan babu wanda zai da konu a cikin su sawa'un ka haramka bana ko ka kai baɗi amma dai in ka kai baɗi ka yi laifi da sai ka buƙaci istighfari wannan ita ce fatawa mafi rinjaye mafi inganci wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh